tun da aka soma kada eh, kayan baya wanda yan bindiga suke kada shi a kasan nan akwai kame-kame na mutanen da aka yi da yawa to waɗannan mutanen ya kamata da an gabatar da su a gaban kotuna kuma a kai su a gidajen yari ko kuwa a yi musu hukunci wanda doka ta yi tanadi kama abin da yake faruwa shi ne mafi yawan mutanen da aka kama ana rike da su a barikin sojoji da kuma ofishin jami'an federal na cikin gida to kenan ana aji mutanen nan ba a kai su kotu ba domin a sami umarnin kotu a kai su gidan yari ana rike da su a waɗannan wuraren rikon wannan mutanen bisa ga ah, dokokin hukunta laifuka a Najeriya da tsarin mulki ba ta da cikakken goyon baya ba. Irin rike mutanen nan a wuri guda wani lokaci su kai dari biyu su kai dubu daya su kai dari uku ba kai su gidajen firma ba shi yakan haife irin waɗannan hare-hare da ake samu a yanwansu su kawo hari a waɗannan wuraren kuma su da su. Ina gani nawa fahimta abin da yake cikin kan kenan. To ina da tambaya ya yi daidai a ƙarƙashin shari'a da kuma kundin tsarin mulki ko doka a rike mutum ba tare da an gabatar da shi a gaban kuliya ba na irin lokuta masu yawa haka kamar yadda rahotanni suke nuna hukumomin najeriya suna yi? tsarin mulkin ne ta nuna cewa ba a iya raba don kasa da ikon walawa ba sai dai kamar yadda doka ta yi sanadi kuma duk mutumin da ake zargi shi da aikata laifi ana ɗauka cewa bai aikata laifi ba sai an tabbatar da wannan laifin a gaban kotu domin haka kama mutane a shirarsu ba tare da kai su gaban kotu a yi musu shari'a ba ba yi da goyon bayan shalin mulki wannan karyar doka ne kuma ba daidai ba ne duk wani wanda ya ke tuhume shi a kai shi gaban kotu idan kotu ta kai shi gidan eh, prisoner masu a kai shi idan kuma ana jin tsoro cewa waɗannan suna dauke da makamai ne to sai a tabbatar da yanayin tsaro a gidajen eh, yari domin a a gasa da ganin cewa ba su samu sun kubce shari'a ba amma ba haka ake ba saboda haka rike-rike da rike-rike mutanen da ake yi a ah, kamar da yake faruwa a Najeriya yanzu ba bisa ga tsarin mulki kuma ba da goyon bayan doka. To idan ba bisa tsarin mulki ne wato su hukumomin da ya kamata su yi doka da oda su ne kuma suke abubuwan da ba bisa tsarin mulki ba. Eh, to halin da ake ciki a Najeriya ne mafi yawan halayen shugabanni ba shi da goyon bayan tsarin mulki ba. Shugabanni mutum amfani da tsarin mulki domin neman kujera amma idan sun sami kujeran to suna da sai yadda tsarin minti a gefe suna abin da suka gaddama domin ban da irin wannan akwai za ka tare cewa gwamnati ko ta ba da umarni ba su bi ba wani lokaci a sallame mutane a aiki ba bisa ga kai da ba su tafi kotu ko ta ce dawo da su ba a bi ba to ita tsarin mulki ita demokradiyya an kafa ta akan doka ne da oda to sai an waye da kuma waɗanda ya kamata su bi dokan su suke karya shi saboda haka mun shiga hali ne na rashin bin doka da oda wanda tana da darura wutan tashin hankali da ta da kayan baya. barista ya za a gyara wannan abin ta ya za a gyara shi yadda za a yi gyaran wannan abin kawai shi ne shugabanci na kwarai kuma samun shugabanci na kwarai ya koma ga zabe ingantaccen zabe idan an samu ingantaccen zabe za a zabe shugabanni na kwarai idan kuma jama'a ne sun zabe to wannan za su bi doka amma idan zabe ya zama wanda mutane da sun samu kansu ba cin zabe suka yi ba ko ko an murda zaɓen ko ko an nada su ko ko an na su bisa ga sakamakon zaɓe da na jebu to dole a samu irin wannan halin kuɗi da gani jami'a abin da kawai zai fi da mu shine a yi ingantaccen zaɓe domin a samu shugaban na kwarai wanda za ka tabbatar da doka. barista ina maganar dokar nan ta ta'addanci da take hannun shugaba goodluck jonathan a halin yanzu. doka na adalci wanda ita majalisa ta riga ta tabbatar da shi yana jiran shi shugaban kasa ya sa hannu wanda kuma har yanzu ba a samu cikin bayanai ba dokan ba za ta yi maganin komi ba domin ai a kasan nan ba wai ne rasa dokokin ba ne akwai dokoki da yawa amma bin dokokin ne shi ne matsala don haka ko a yi doka kullum kyanta idan ba a ayyana da shi ba na zama banza amma in ka san kowa na cin karensa ba babbaka ba a mutane su aikata laifi suna yawo waɗanda ma ana zargin su cewa su ne masu suka ba wa yara nan goyon baya su da kayan baya suna na suna yawa fadan shugaban kasa ana kallon su idan sun suna rike da manyan mukami kuma shi ana zargin su ba a kama su ba idan a doka ta zama na wariya tana zabe wanda ta kama za a samu biyan bukata saboda haka duk wani yakin da ake ci ana yi da kada kayan baya a Najeriya idan ba a kama iyayen waɗannan kada kayan baya ba sai na suna yawo cikin manyan jiki da duk wani yaki da yaki ya sun turka jeji kiso ne kawai za a yi a kan kwakwata dole kai kai ka kunce ba. to madalla eh, barista salman dalon kenan mai fashin baki akan harkokin shari'a tsaro da siyasa mun gode barista salman dalon. na gode.